suke ce maka su ba ma'asumai bane za a iya samun kuskure a tare da su to mutumin da kuka zauna da shi ya wuni guda yayi alkhairi goma sai ya samu kuskure daya ai ka ji kunya in ka ce kuskuren zaka zo kai ta faɗa ba alkhairin goma ba ka zama mafi sharrin mutane to wannan shine an shi wannan mai tambaya din annabi bai ce wanda kuka ga yayi ba daidai ba ku zo ku yi ta tawa kuna cewa yayi kuskure a ce yayi ku yi kokarin gyara wannan kuskuren ku canza shi zuwa ga abin da yake shine daidai wannan shine abin da hadisin ya faɗa ba abin da shi wancan yake na'am Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Malam Kanawi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu Sarki zaki ne ma fatan alkhairi. Muna amsa wa Malam Sani Rabi alkhairi. Ina wa Malam Sani da zuwa. Malam yana jin kai na amsa. Allah ya gane da mu gaskiya kuma Allah ka ba mu ikon binta. Amin amin amin amin amin. To sarki zaki ina da abubuwa kamar haka. To muna jin ka. farko sarki zaki idan na son samu ne masu sauraro da sarki zaki karin gabarinsu suna yi hukunci kamar yadda kake cewa wato a yau an ce ga kuskuren shi sarki zaki a hausa in ɗan yi ma ɗan karin magana idan ka biyo mutum sai ya zamanto ya shiga wani waje ba wata kofa sai guda ɗaya dole sai ya bi ta to dole wannan kofar zai bi sarki zaki abin malam musa ya tambaya babu shi babu shi dole kuma a baka wannan amsar babu wata amsa da za a bayar wata ta wuce wannan mm. Da haka ba wai cewa wai a yanzu an ce ya yi daman dole a baka wannan amsar ai dole ita ce amsar shi yasa dan haka ba za a lissafa shi a cewa wai an ce shi ya yi kuskure ba anan ba shi daga ciki yawa saboda dole a baka wannan amsar abu na farko kenan abu na biyu <clears throat> cikin malaman ɗariƙa akwai ɗaya daga cikin malami da ya kirawo sai ya ce ai malam musa ba shi ya gano wannan kuskuren ba sheik abdul ne ya gano to wato a yan sarki zaki kamata yi da aka tambaye shi yana da bidiyon Abdujabbar din ɗin da ya gano sannan kuma ya ce sun wa Abdujabbar raddi ya turo ma raddin da ya wa Abdujabbar, sannan kuma da kama a ce siƙa ne a wajen al'umma to da zani yadda shi amma ba siƙa ba ne dan sarki zaki duk wanda yake zuwa nan fejin ya san waye alkanawi amma a duniya yake gaya duniya bai san alkano ba saboda haka yanzu zancensa ba abin eh, karɓa mara kano bari mu soka kan tsakanin kai da shi mu zo kan tofiki a kuri mu soka tsakanin kai da shi mu zo kan tofiki eh, a kuri ah, ya hankuri ya hankuri ya hankuri ina to shi ke eh, eh na gode amma ina kan tofik din eh eh shine ai ban kauce ba sarki zai eh eh na zai shiga wani wuri ne na tsaye cewa waye ya fara dole sai an kama mana eh okay Sheikh Abdul Jabbar ya yi wannan raddin to muna buƙatar shaida sannan shi ma da ya ce ya mayan masa da martani muna buƙatar shaida amma haka kawai saboda abu ne wanda muke dan addini yawa kuma dan mu ga gaskiya mu karɓa. Hmm. kuma abin da ya bani mamaki shi ne. malam Musa dai Allah ya saka masa da alkhairi malam Munir kai ma Allah ya saka ma da alkhairi Allah duka fahimtar da mu daidai amma wato wannan abin da malam musa ya zo da shi malam muniru ba shi shi kaɗai ba ne ballantana malam muniru ya gina cewa ai an yi tafsiri kaza amma ba a gano kuskure ba sai kaza karatun ai an fara ne wajen haka ba a gama ba ballantana a ce kuskure ne aka gano yawa dan haka kaga idan aka ce ai kaza to zai dan ba da wannan sannan kuma sarki zaki kayi wa malam Muniru? Mm. wata tambaya kuma abin da adalci mm. Yadda ya faɗi haka suka ce shi ne ma'anarsa a cikin al'ifaratul ahmadiyya da sa'adatul ahmadiyya cikin shafi na ɗari da talatin da bakwai tabbas an faɗa kuma na turo ma da hoton wajen da shafi cewa alƙutubu lahu ismatun ka ismatul anbiya'i alƙutubu ƙutubi lahu ismatun yana da isma ka ismatul anbiya'i mm. kamar irin isma ta annabawa to a ka'idar tashbihi dama cewa shi al-mushabbahu bihi labudda an yakuna aqwa min al-mushabbahi wannan ƙa'ida ne na ilimin balaga to shi yasa sai wa'in suka ce abin da ake nufi da isma anan shine al-hibs kamar yadda malam muniru ya faɗi bisa adalci to wannan hibs ɗin shi kansa wata matsala ce na cewa an ba wa shehu ibrahim ko da akwai ta ana ba da ita to a ce an ba shi wata matsala ce ita ma mai zaman kanta sannan abu na gaba shi yasa sarki zaki hoton fejin na turo ma da yana da kyau da aka sa wa malam ko masu kallo don su gani cewa haka aka rubuta alƙutubu lahu ismatun ka ismatul anbiya'i a cikin littafin al-ifaratul ahmadiyya li muridi sa'adatul abadiyya shafi na ɗari da talatin da bakwai haka aka rubuta sannan sarki zaki a wajen shehu ibrahim saboda Qutubi. an ba shi hibs ne ko isma kamar yadda suka ce ma'anarta shine hibs amma isma aka rubuta eh, kamar yadda ya faɗi yawa na turo da wajen eh, na saka sun faɗi cewa ismar eh, ismar anan ma'anarta shine alhibs haka kamar yadda ya faɗi amma kalmar isma ne a wajen to amma a ka'ida tunda adalci za a yi tunda sun ce ga abin da suke nufi to yawa a ban musu a haka amma dai kalmar isma da ita aka yi amfani sannan a gurin shehu ibrahim kamar yadda yake daman sabani ne mm. cewa ma za an ya kuna mu'jizatan nabi ya juzu an ya kuna karamatan liwali cewa abin da zai iya ko abin da ya zamanto mu'jiza ga annabi to zai iya ya zamanto karama ga wali to wannan ƙa'ida ce ta asha'ira duk da cewa akwai wa'insu daga cikinsu wanda suke da saɓani akan wannan ƙa'idar to don haka idan shi kutubi kutubi shi yanzu idan ya sami shi to shi kuma ko kuma kutubi idan ya sami isma da ma'anar shi kuma annabi isma zai samu wayan da suke bayani a haka. To amma Sheikh Ibrahim a bisa wannan ka'ida kamar yadda yake saɓani ne hatta a wajensu shi a cikin kashifin Ilbasa an faidatul khatimi abin abbas shafi na ɗari da hamsin da biyu shi da ya zo abin da ya rajjaha bambanci ɗaya kawai ya ce haddi shi ne bambanci. Yawa don haka duk abin da ya zamanto saboda shi ƙutubi idan ya samu wani abu to shi wannan karama ne gare shi shi kuma annabi in ya sami isma shi kuma mu'jiza ne gare shi to shehu ibrahim da ya zo cikin wannan littafi na fil albas cikin shafi na 152 yace kul wa qad saha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ra'ahu lailatal isra'i wa ma jaza an yakuna mu'jizatan nabi يجوز أن يكون كرامة لولي ولا فرق بينهما إلا التحدي على الصحيح المقبول don haka bambancin kawai da shehu ya kawo cewa shi tahaddi kenan duk abin da waliyi ko kuma annabi ya yi matsayin mu'ujiza shi ma wali yakan iya yin wannan abu abin da zai ƙara fitowa fili wannan wani fahimta ne na wa'yansu sufaye shi ya sa shehu ibrahim cikin kashifin albasu ya shafi na ɗari da ashirin ya ƙara kawowa da ya zo bai yi tashbihi ba a wajen inda ya hakaito zancen aliyul khawas da yake cewa fakama annahu yajibul imanu bil anbiya'i kullihim wa tasdiquhum wa mahabbatuhum kadhalika al awliya yace wa man i'taqada a kulla kullahum illa wa'idan bighayri udhrin shar'iyyin faqad kazzaba bil jami'i wa baraza Allah bil ma'araba sai ce wa man radda da'awata waliyin sai ce faqad radda da'awata nabiyin kaga nan bai tashbihi ba kamar can inda yake wala farqa bainahuma illa tahaddi to anan ma da yazo bai ce wanda ya mayar da da'awar waliyi kamar ya maye ba saboda shi tarjiyin waccan ka'idar da yi ma jaza an ya kuna mu'jizatan nabi ya juza an ya kuna karamatan liwali da yazo kawai sai ce wa man radda da'awata waliyin duk wanda ya mayar da wata da'awa ta wani annabi a ta wani wali ya ce to faqad radda kaga ta haqiqa ne ya biyo baya faqad radda da'awata nabiyin kaga babu tashibi kamar yadda ya rajjaha a nan shi sa yanzu idan muka ɗauka yadda suka faɗi cewa e eh, bisma a waccan littafin hib suke nufi to wannan yana da kyau mu gano dalilin ta yaya aka suka san sheikh ibrahim inyas ya samu wannan hibs ɗin da suke cewa shi yasa yanzu haka za mu ji dalilai sannan abu na gaba sarki zaki tunda malam ya ce a ban mu yi tambayoyi wallahi mun ji daɗi sosai sarki zaki sannan abu na gaba sarki zaki na cewa da muke ta yi cewa ba a inkari kaza kaza wannan haka yake a cikin kita wannan a cikin littafin arrima wanda ke cikin hamish na jawahir ma'ani wanda muka duba juz'i na ɗaya shafi na hamsin daidai ana faɗin sharuɗa na shi muridi aka ce wa min sharuɗin muridi an ya kuna baina yadayi shaikhi kalmayiti baina dai gasili har izuwa inda aka ce wato kada dai ya saba masa cewa walau ayanahu kad khalafa shari'a ko da ya gan shi kiri da muzu ya saba wa shari'a to kada ya yi masa inkari kuma kada ya saba masa to kaga irin wannan abubuwa makauniyar biyayya ne wanda kuma gaskiya a musulunci muna ganin ya saba da abubuwa na musulunci shi ya sa sheikh ibrahim a cikin littafin kashifil albasi ya yi bayanin wa'anda suka yi inkari kamar na zo nan na yi karatun na cewa wani ya yi inkarin zuwa maulidi na shi sheikh ahmad badawi sai ya cire masa imaninsa har dai daga ƙarshe ya ce to sai dai ya tuba sai ya ce to zai saboda ya yi inkarin ya yi inkarin shi ya sa to irin wannan to gaskiya akwai matsala a ciki kuma ya kamata a gyara abin da na karanto yanzu na cewa inkarin gurin maulidi yana cikin shafi na ɗari da goma sha tara gashi nan cikin albabu salisu وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول وهو الفصل السابع من فصول الكتاب في التعذير من الإنكار على أهل الخصوصية ومن يجوز له الإنكار to dai a gurguje sarki zaki da yake ba wannan zan yi ba eh sai ka duba lokaci saboda malluma da yawa na kira na bugowa eh assalamu alaikum ba matsala insha Allah amma wa alaikum assalam wa alaikum assalam sheikh ka ba shi cikakken lokaci ka ba shi cikakken lokaci sai dai zan roƙi alhurma ah. ɗaya zan roƙi alhurma ɗaya bayanan shi sun yi kama da ta'aliki sun yi kama da tambaya ina so in ya gama duka ya yi hulasa ya yi talhisin tambayin ya ce a takaice saboda kaga bayanai ne ke ta yi ban gane wanne ne tambayar wanne ne ta'alikin so ah. kawai ina so in ka gama bayanin duka ma ka gama duk da ƙarshe sai ka ce talhisin tambayoyinka shine ta ɗaya kana son ai bayani a kaza mai dalili na biyu kaza har ka gama ina jotin saboda in san me zan bada ansa akai dan wani abin ta'aliki ne wani abin kuma tambaya ne wannan shine ka gama bayanin ka duka sai ka jeranta tambayoyin kuma sai a baka ansa masha Allah to bismillah abin da na yi wannan kamar yadda farko sarki zaki ya yi tambaya ya ce akwai a cikin littafi hmm. sai malam ya ce kamar babu cewa isma ta waliyai to sai malam ya ce babu to sai na cewa akwai sai dai ma'anar abin a rubuta abin da aka rubuta shine isma cewa alqutubu lahu ismatun ka ismatul anbiya'i haka aka ce shine sai na ce to shehu ibrahim kuma saboda shi in muka ɗauka hibs ɗin ma shine kaɗai cewa ai hifz ma ba a sama isma ba to shehu ibrahim a wajensa duk da yake matsala ce ta sabani na wannan ka'idar to a wajen shehu ibrahim duk abin da walihi ko duk abin da annabi ya samu a matsayin mu'ujiza to shi walihi zai samu wannan abu zai iya samu wannan abu babu bambanci sai ta haddi haka ya bayani shi yasa sai na kawo inda ke cewa wa man radda da'awata waliyin faqad da da'awata biyun, shi yasa kaga bai ka bai kawo kafu biyu ba to shi sa sai nake ganin cewa har yanzu dai shehu ibrahim kutubi ne yana da isman nan yana da ita to ko da malam ya ce ai ba isma ba ce hibs ne to shi ne to tambaya na farko kenan tambaya na farko mai shi ne zan yi ta yawwa eh shine yanzu zan yi ta yawwa tambaya ta farko cewa isman nan ko hibs din ma in mun ɗauka tasliman jadaliyyar cewa hmm. hibs ne ba hmm. isma ba to hmm. yanda aka yi shehu ibrahim ya samu wannan sahabbai mun sani akwai nusus da yawa wanda manzan Allah sallallahu alaihi ya yi magana a kansu Allah ya yi magana a kansu cikin ayoyi birtik wanda su wa'annan ba mu da shakka shi yasa yana daga cikin aƙida gasgata sahabbai to ina ina zuwa ina zuwa kun yi tambaya a daidai ma ma ya ko yana zuwa daidai kun yi tambaya a daidai ga kan kanka wuce eh su sahabbai akwai nusus da suka yi magana akan wannan alhamdulillah kawai tambayin da nake so yanzu bayan sahabbai akwai yuyuwar Allah zai ci gaba da bada ta ga sauran bayi ko ka ya rufe bayan sahabbai shine tambayar da nake so in maka to na ji daɗin wannan tambaya a karamukan Kallahu. ka ban amsa sai ka ci gaba amma malam eh zan ai abin da ke faruwa shine ba bayani ba tambaya ce ba mu bata lokaci bayan sa malakar wai da ka bashi direct answer ka ci gaba da tambayar ka kawai tambayar dan kar mu wahala kila a aqidar ta bayan sahabbai Allah ya rufe ba zai ba kowa ba kaga wannan topic din in ka ce a haka ne sai mu ga meye magana in kuma ka ce a bayan sahabbai Allah zai iya bai ma wasu to shi ma wannan wata magana ce daban dan kar a bar gunki ya bayarwa yawa Allah zai iya bayarwa zai iya bayarwa na baka amsar yawa na ba da Allah zai iya bayarwa to ina zo ina zo ina zo na ba da amsa kai tsaye bayan sahabbai Allah zai iya bayarwa a'a da ya eh, bayan sahabbai Allah zai iya bayarwa to waɗanda Allah zai ba bayan sahabbai shin su ma nusus ne ya faɗa cewa ga sufofinsu koko sunayensu ne ya ce zai bayyana waɗanda zai ba ɗin bayan sahabbai zai ba da sunayensu da wane da wane ne zai ba ko kuma a'a kawai sufofi ne na waɗanda zai ba Allah ya faɗa bayan sahabbai ko sahabi ko annabi ya faɗa cewa bayan sahabbai wanda za su samu isman nan da wane da wane ya faɗi sunaye ko kuma a'a sufofi ya faɗa da mai sufawa ne da mai sufawa ne zai samu bayan sahabbai shi nake son in ji daga bakinka to sufofi ne Allah ya faɗi kamar da wanne da wanne a duk siffa ta salaha idan mutum yana da ita hmm. ko ba nan ne wai za a samu ba tunda ake ah. hibs ne duk siffa ta salaha zai samu inda yana da ita zai samu ko to shi kenan muje na gaya nuna yanzu to yawwa to hmm. gyaran da na so ne ne wanda na ba da amsa da malam ya takura sai na ba da amsa shi yasa na bayar amma wannan matsalar ba Allah zai iya bayarwa ba ne Allah ya ba wa shehu Ibrahim ne don haka tabbatarwa ai wannan ne ne zan ba da amsa wannan ne ai na baka amsa ta baya malam yanzu ina bayani ne ai na baka waccan amsa shi yasa ɗazu na ce tambayar da kai min in gyara ta da ka dage sai na baka amsa sai na bayar yanzu wannan sharhi zan yi don mai sauraro kuma zai san abin da nake so na ci kenan baka gamsu da amsa da bada ba Allah baka gamsu da kai ai ina so akaramka Allahu wallahi malam idan muka tsaya za mu fahimci juna kuma na ji daɗin karatun yau wallahi amma za mu fahimci juna kamar yadda na baka amsa a can Allah zai iya mm. eh. hello bismillah a uwana di shek yana yin wannan ne saboda eh in di shek wai shi ne wai wai da wai shi ne baka gamsu da amsar da kai da kanka ka bayar ba kenan ko shi yasa zaka ah, gyara da na bashi a na bashi nace ne ka amsa sai ya juya ta matsalar shi ne Allah ya ba wa Shehu Ibrahim ba Allah zai iya bayarwa ba ai yanzu shi ya yarda Shehu Ibrahim Allah ya bayar Allah ya ba shi da tambayar ta wace ba kai zaka amsa mun ba sarki zaki na fata malaka wai wannan wai wannan wace ai ni ne za ka amsa ba kai zaka amsa ba wani sarki zaki ka ce ba ni ban so a taya ni ba sai ya taya ni ba tunda dai ya tambaye ni ni dai tambayar da na mai ya ban ansa to ni tawan kar ka taya ni ka bar ni ni ne zan bayar da kaina kawai yanzu ka ci gaba zuwa ga tambaya ta biyu wannan dai ta farko na fahimce ta kuma kana bi na amsa ta na rubuta je ka tambaya ta biyu kar mu wahala da Allah amma da ka ni na ɗan yi sharar fage ko da ka zo ba da amsar idan na buɗe abin sai ba su fahimta ko ka ba da amsa ko baka bayar ba. Tsaya ka ji, ka tambaye na na kuma rubuta. Bai kamata ka ɗora na hanyar wani usulubi zan wajen ba da amsa ba. Wannan ai haƙƙi na ne. Ni dai na tambaye ka kuma ka ban amsa dan Allah dan Allah tafi zuwa ga tambaya na biyu. Na gane na yi tambaya ka ban amsa na gamsu kuma ni kana bi na bashin amsa tafi zuwa ga tambaya ta biyu. billahi alaik to shikenan eh sarki zaki ba matsala sannan kuma malam eh, abu na biyu shine akramkallahu a nan fejin jiya ne ina jin aka zo aka shiri aka zo aka shiri aka ce wayanda suka fi yawa duk da cewa ina da karatu akan wannan matsalar ta la ta ji ta wa ummati ala dalalatin wannan ma ni nayi sarki zaki tambaye shi wannan ma ni nayi a malaka rawi wai ba shi ba. To me ya haɗa tambayin da eh, wata ba tambaya ne? Ah, a wannan gaskiya wannan gaskiya. Dan jira dan jira dan jira. Back to topic. Mu koma ya ba shi sai da mun shi in magana sai da mun shi in magana. Eh malaka ne sai ya sai ya waje magana. Eh. Na'am. Sarki zaki. Na'am. Idan ka kula da kyau ko masu saurare sun kula da kyau. Ni karatu rawa a samu kofar tambaya ba. Shi yasa tun ɗazu bayanan da ake ta yi an ki komawa akan maganar da muka tattauna wa in kunta min qabli hilamil ghafilin ba ba an ki komawa akan kanshi Ibrahim wasu sun fassara ko basu fassara ba ba ai ba kusan dai duk mas'alar da na tattauna a karatun yau a maudu'ina a topic ina an bar ta completely an taɓa Karshe ma har za a gayyato karatun wani a hada min nima to kaga wannan fita daga maudu'i na ma na kyale ba din na kyale kuma wannan duk masu sauraro suna so su gamsu cewa su fahimci cewa karatu na ba kofa ne na rufe dama na rufe hagu na rufe gaba na rufe baya na rufe sama na rufe kasa ba ko ba dan haka bar a fita wani wuri a kan samu abin da za a shigo bismillah tafaddal to akar ka kammala saboda ba na so in wannan to sarki zaki ban fita daga topic ba kuma karatun jiya da na kawo eh da a da mu ya kuri mu tsaya kan abin da shi ya tattauna ah, eh zan yi magana eh ina so ina so na sani tunda an ce cewa waɗanda suka faɗi ina so tun da su ana auna yawa. Malam tambaya shi ne waɗanda suka ce. Wallahi wannan ba karatu na bane ba. Masara da jayi. Malam Garawi. Malam Garawi. Kamu wasu ta wani wani yi shi ba. Ba karatu na bane ba wannan. Eh to amma abin da ya sa ba. Da yake kaga. Eh, eh eh sake don Allah. sake wani usulubin tambaya saboda kaga ka ka ka waste time kai cewa ba ta bai amsa yasa don Allah mu komo back to ababin da shi ya tattauna waɗanda suka fassara da jahilci eh. guda nawa ne su su nawa ne cikin malamai waɗanda suka yi waccan fassara su su nawa ne sai mu auna yawa abin da yasa kuma na ka karatun jiya ba wai wannan bane saboda an ce ana amfani da yawa ne yawa shi sa kaga shi sa amma ba wai fita daga topic ba ko shikenan sarki zaki shi da ya matsa ba ban yi tambaya Ko shi kenan to shikenan kenan yanzu yana so ce shi ma yanzu ya dawo ka'idar cewa kawai waɗanda suka fi yawa suke da gaskiya yana so ce ya dawo kan ka'idar ne akaramaka Allah malam wannan ina yin ilzami ne da mazhaban yan dariƙa ai ba lalle bane kaga irin wannan irin wannan abin ake ina ina zuwa da Allah ai ibn sabila yayi kaza na'am sarki to eh akramaka ina zuwa mutumin nan da Allah ina zuwa ba dama kai bayani dan jira dan jira kace na tsaya to malam idan na faɗi zaka faɗi yawa idan kuma kai bayani zan yi bayani amma da na baka kai bayani da in na sauka sai kai amma in ka ce na tsaya to shi eh, ne haka ne saboda ga su malluma abin da yasa ka san abin da yasa nake so in dan yayi magana kana yi dan kar ka yi wata maganar da kwata-kwata ba ta cikin magana ta idan na ka sauka na zo na gaba bayani ban kawo wannan magana ba za ka ce ka ce kaza ban magana ba ni ko ba haƙƙi na bane ma in yi magana shi yasa ya duk maganar da bata shafi ni ba da ya kamata in sanar da kai ba ma zan magana akan ta ba kwata-kwata amma yanzu ina iya sauka daga nan in ki yin wata magana da ba cikin topic dina ba ne ba kuma sai ka ce kila wannan maganan ka tambaye ni ban baka ansa ba to wannan shi ya sanya yanzu dole zan tsiye ka a nan sai mun yi ta an sauke wannan in ya so sai a shiga wani eh wannan shine dalilin da yasa nake tsaye da kai kawai in kana da tambaya cikin karatu na kai in kuma karatu na kamar da nace na rufe gaba na rufe shiga kawai tambaya a ciki mala eh eh ina ji Ci gaba. Eh, a wai na ji waka ce wai kana tambaya. Ni dai abin da na ce cewa wayanda suka fassara da kalmar jahilci su su wani. Sannan wayancan da suka fassara da waccan su su wani don mu sani. To cikin wanda suka fassara dai da jahilci akwai shugaban wahabiyawan duniya duka. <laughs> To ai akramaka Allah ai wannan karatun ba daga bakinka ai muka ji ba. kuma shi wanda ya faɗa da shi ba tabbata ka zaki tambayi ba daga baki na yayi ba shi wanda ya faɗan baka yadda da shi ba shi malam mutan da ya faɗa baka yadda da shi ba eh, to in ka yadda shi shi kenan shugaban wajen duniya da ya tabbata maganin mata hoto daga inda zaka fi yadda ne almuhim dai koma daga bakin wakaji ya fassara aka ko bai fassara ba kawai ni shine almuhim ba falsafa muke ba akaramaka Allah ba wannan na tambaya ba cewa ne mutum nawa ne shi ne na ce ko ma dai mutum nawa a cewa ne mutum nawa ne suka fassara a kaza mutum nawa ne suka fassara a kaza sarki zaki ka ce na kimar ko ma dai mutum nawa ne shugaban wahabiyawan duniya yana ciki ni abin da nake kenan a'a ba wannan na tambaya ba akaramaka Allah ni da cha eh, eh, amma ina gani kamar da malam karan mu tsaya nan ya so shi shake bada amsoshin tambayoyin da kai masa? Wallahi ni ah, wallahi yanzu in yi sauka sarki wallahi in yi sauka. Eh. Ka ah, ah, kar ya sauka kar ya sauka kar ya sauka. Tsaya tsaya malam Kanawi. Sarki zaki. Eh, Na'am. Wallahi in yi sauka ni mutum da yake tambaya. Saboda labari kawai da yake bada na ce daga ƙarshe. A a ashe ba ka ba ka rubuta wani tambayar da ya maka ba? Yanzu tambayar da na san na rubuta guda ɗaya ce. Da na ce ya yi Eh, eh malam Kanawi da bar shi ya ba. Kawai ya rubuta. shine wane ne ya tabbatar an bai wa Ibrahim duk eh wa ya dama eh, tambaya ɗaya kawai to ba ya da amsa wannan ko a'a kwaya biyu ne masa ba ɗaya bace to na da biyu yau to ai dan karka sauka ban gane ta biyu wacce ce ta mutum nawa ne suka fassara da jahilci mutum nawa ne suka fassara da wancan to masha Allah sannan tambaya ta biyu ta biyu wurin yanda aka yi kamar yanda ya yi min tambaya Allah zai iya bayarwa ne ana ce masa a'a matsala Allah ya bayan ne ba zai iya bayarwa ba tunda an tabbatar wa shehu Ibrahim kutubi ne Allah ya bashi ne ba Allah zai iya bayarwa ba to yanzu dalilin Allah ya bashi masha Allah shi ne a yanzu Tambaya biyu tambaya ta assalamu eh, alaikum wa alaikum assalam tambaya biyu eh a ah, tambaye shi nawa ce eh tambaya tambaya nawa kai

Mm. kai ka san abin nan sauran jama'a sun sani kuma na ba shi cikakken lokaci na ɗauka zai wani katabus ka yi haƙuri zan faɗe shi ni ba wai ina faɗi da ko ɓata wani ba ko wani abu ina girmama shafsiyan shi kuma ina girmama shi shi ma akan kan shi tunda Allah ya sanya kaddara ta shigo da shi layin malanta kuma har wasu suna cewa malami ne to zan girmama shi don wannan lambar da aka rataya masa so zan ba shi wannan girman don wannan kalman eh, lambar da aka rataya masa amma abin da nake mamaki topic din da aka zo za a yi karatu kawai sai yayi ta yawo ya shiga ya fita shiga ya fita tambayar da yake yi guda biyu bari in fara da ita ta farko ya ce mutum nawa suka fassara da wancan ma'anar mutum nawa suka fassara da wannan to zan iya cewa ban san adadin duka biyun ba ka san dalili na'am saboda ban yi ihada da dukkan littattafan tafsirin malaman duniya ba ban san adadi ba ban sani ba amma dai na san cewa waɗanda suka fasarta da cewa aljahili na bi khabar Yusuf su ne kaɗan? Waɗanda suka fasarta shi da asahin ko wani makamancin haka su suka fi yawa na san haka. To amma waɗillahi alhamdu mu ‘yan ɗariƙa ne, cikin wanda suka fasarta da aljahili na bi khabar Yusuf akwai malamin mu shi radiyallahu Su ‘yan izala ne, cikin waɗanda suka fasarta da aljahili na bi khabar yusuf akwai shugaban izalar duniya muhammad ibn abdul wahab to kaga alal aqalla dai ko ƙwara biyu aka samu to da ya kamata duk almajiransu da ke ƙasa su su yi hukunci guda idan wannan abin zagin annabi ne to dukkan mu almajiran masu zagin annabi in kuma wannan abin ilimi ne yasa aka fasara shi aka to dukkan mu almajiran malamai ne sannan cewa wane ne yafi yawa ko wane yafi yawa ni abin da nake mamaki sarki zaki mutanen nan sukan yawaita cewa a bar maganan kowane malami a koma maganan annabi da sahabbai ko ba haka suke faɗa ba yanzu da Allah duk yawan waɗanda suka fasara da abin da shi malam Musa yake so a fasara akwai sahabi ɗaya a ciki a babu akwai annabi a ciki babu to da ya kamata ma duk rigimar nan su ce duk na malaman ma da wanda suka ce asahin da wanda suka ce aljani duk su ce duk ƙarya suke mana sai sun nemo na annabi da na habbai amma yanzu wai mutumin da yake ce maka na annabi da na habbai kadai aka yarda wani yanzu rigima yake da kai sai ya tilasta maka ka dau labarin wani malami tare da shi wannan malamin bayan shi ma akwai malamai sun yi hadi sun gano yanzu fa abin da suke so shine dukkan mu su zo tunda sun zaɓi fatawar malam wani da fatawar malam wani duk mu sauka da ta sauran malamai mu fita waɗannan malaman nasu da suka kawo waɗanda suke so a to amma abin mamaki yanzu sun san cewa duk abin da malamai ne suka yi ijtihadi ake wannan ka'ida ce sananniya a usulul fiqh kuma ka'ida ce da duk malamai sun santa la la menene ake cewa la inkara fi masail al-khilaf la inkara fi masail al-khilaf duk abin da malamai ne suka yi ijtihadi suka gano kai ka gano kaza ni na gano kaza to ba a na farko ba a tilasta mun cewa sai na bi malam wani dole dan shi ma bai da authority daga annabi ijtihadin shi ne ya gano haka zan zaɓi kowane malami na ga dama in bi haka ne wannan shi ne ka'ida idan na bi na malam wani kai ka na malam wani baka isa ka min inkari ba dan ba na annabi na bari ba na wani malami ne na bari na kama na wani malami ba na sahabi na bari ba na wani malami ne na bari na kama na wani malami to idan ka ce in bar na nawa malamin sai na bi na malamin da ka kawo kenan kana nufin shi naka wannan malamin da ka kawo addini ne ya tilasta mana sai an bi shi in ba bi shi ba an bata wannan shi nake so mu da mu gane saboda haka maganan nan tun da dai magana ce ake yi ta malamai malam wane ya fasarta kaza malam wane ya fasarta kaza to ni da duk malamai in dai mutum malami ne in ba shigowa yayi ba aka je aka nada shi malanta amma shi ba malamin bane ya san la in karfi masailul ya san haka in dai malami ne amma idan ba malami bane ba to da Allah ya hakuri ya je ya ƙara karatu har ya isko wannan ilimin saboda ka sani sarki zaki a ko ta matsala shi yanzu wannan da ya magana na tuna sunan shi yana cikin mutanen da malam Musa ya shigo da su cikin fushi ya ce su ci gaba da taimaka maka ban sani ba kila bai yi da screening din shi ya tabbatar ya kai yayi ba ko bai kai ba na tashi kawai akai kuma an kawo shi ne cikin fushi dan ya huta haushin wata shaka da malam ya sha so tun da haka ne dole daman za a rika samun wasu kusakurai a cikin maganganun kila bai kai ba ne tilasta shi aka yi aka ce ya yi saboda ya huce haushin wani so don haka da ma abin da ya sa nake wannan maganar sarki zaki kai hakuri ya yi usulubin da ba na malamai ba da malami ne ba zai wannan usulubin ba kwata kwata wai ya rika tambaya wai waye ku yawa wannan tambayar ba ta malami ba ce malami dalili yake nema ko da daga mutum ɗaya ne ko da daga mutum ɗaya ne ba yawa ba to sai aka samu ma cikin waɗanda suka ce kaza su ma malamai ne manya kuma malamai duk waɗanda ma suka saba da su basu musu inkari ba sai dai sun saba da su abin ka fahimci abin yadda ke sarki zaki baka duk malaman ma da ake kawo sun saba da waɗannan ba inkari suka wa waɗannan ba sai dai sun ce su fahimci suka kaza su ashe idan ba wani dalili wannan ba magana bace ta ilimi ba magana bace ta ilimi kwata kwata qur'ani wannan kawai tambaye shi ta biyu shine waye ya ba shehu ibrahim wannan mukamin na hibs to ai shehu ibrahim yanzu sarki zaki in ma har an dawo da martaba shehu ibrahim ana magana ma cewa an ma yarda musulmi ne tukuna yanzu mutumin da ake cajin maganganun shi ma sun ci karo da addinin musulunci ai su a wurin waɗannan mutanen ba magana shi yanzu ba magana shehu ibrahim yana zama waliyi ba ake magana su kokarin ma da su abin da suke so amma dawo musu da shehu ibrahim cikin musulunci ma tukuna mai magana ta saba musulunci mai wa annabi batanci so wannan maganar da jinta magana ce wadda take cike da iyayya kadai amma ba mai dalili ba amma abin da yasa na yi masa waccan tambayar kafin ya sauka shine da ban masa wannan tambayar ba da zowa zai yi min ilzami irin na malamin shi ka san anan ne malamin shi yace dole sai mun faɗa aya ƙarar da sunan Shehu Ibrahim Allah ya ce na zaɓi Shehu Ibrahim na kaulaha ya zama khalili ai a shafin ka kai wannan yanzu dan Allah wannan abin yayi kama da maganar ilimi To shi yasa da yiwu na tambaya shin bayan sahabbai Allah zai iya bada wannan mukamin ya tabbatar eh ba a rufe ba. To wanda za a ban an faɗi sunayen su cewa da wani da wani ne za a ba ko su kofi aka faɗa. Yace su kofi haka ya faɗa ko? Na'am. To tun da haka ne mu dai abin da muka gani a Shehu Ibrahim a zaman da malamai mu suka yi da shi tun da waɗanda muke tare da su sun zo na Shehu Ibrahim. Abin da suka hakaito mana Shehu Ibrahim musulmi ne haƙƙan. kuma duk ayyukan da aka ce musulmi ya yi shi Ibrahim yana aikatawa. Shi Ibrahim mumini ne haƙƙan duk abubuwan da aka ɗora wa mumini ya imani su shi Ibrahim ya imani da su. Ba su hakaicin wani shi Ibrahim yana shan giya ba. Ba su hakaicin wani shi Ibrahim yana neman mata ba. Ba su hakaicin wani shi Ibrahim yana sata ba. Waɗannan su ne kaba'ir. To ashe tun da ya yi ayyukan musulunci kuma baya ayyukan saƙo na kaba'ira to ya zama cikin Allah zina amanu wa kanu tafi. ma'anan allazina amanu sun yi imani suna duk abin da Allah ya dora musu wa kanu yatakun suna jin tsoron Allah suna gudar duk abin da Allah ya haramta musu to tun da haka ne abin da muka ji labari haka shi Ibrahim ya rayuwa to ya zama wali tun ya zama wali ya zama mahfuzi mu abin da muka dogara da shi kenan amma idan aka samu su waɗannan su malam Musa da tawagashi sun jiyo mana cewa shi Ibrahim wal iyaz billahi zan faɗi kalmar ba dan tayi daɗi ba misali ko yana shaye-shaye misali wal iyaz billah wal iyaz billah bace kamata in faɗa ba ko yana neman mata ko na abu sai su zo su gaya mana sai mu fudda shi daga cikin allazina amanu wa kanu yattaqun ko cewa baya sallah ko cewa baya azumi sai mu fudda shi daga allazina amanu wa kanu yattaqun amma in dai ba su samu mana wannan ba mu ko malaman mu da suka zauna da shi sun ga cewa lalle duk kayan musulunci yana yi sannan ba a kama shi da ayyukan sabo ko guda ɗaya ba na kaba'ira to lallai yana cikin allazina amanu wa kanu yattaqun to tunda ku sufofi ne dama aka bada na imani da nagarta da su ne mu ce ki zama mahfuzi shi Ibrahim ya zama mahfuzi tunda haka ne ba zai fita daga cikin su ba sai idan waɗannan mutanen sun kawo mana ayyuka munana da shi Ibrahim yake yi waɗanda za su fitta shi daga wannan da'irar to sai mu ce ya fita so da haka muna bin su bashi su haka ito mana inda aka samu shi Ibrahim yana neman mata ko yana wani abu irin wannan ko kuma shi Ibrahim baya sallah ko baya bauta Allah to shikenan ya fita daga cikin su amma in dai ba su samu wannan ba to shi yana cikin su wannan shine amsa shi a da koyewa to malam Usman zan baka minti kaɗan shi ga malam Ahmad malamin eh, Izala yana kan layi bari mu baka minti kaɗan kai ma ka shigo assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh malam Usman wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh maulana shi sarki zaki ana jina ana jin ka maulana Sayyidi Usman to alhamdulillah ina yi wa maulana shak wani ko zabar ka da zuwa kuma ina masa jinjina Allah ya saka masa da alkhairi kuma a cikin mintocin nan da zaka bani da ka bani minti kaɗan ɗin da gaban ina so in tambayi shau da Allah ya min izini dan yi wata magana kaɗan a cikin zantuka. Ko Maulana bismillah. To wai ya ba da izini. To alhamdulillah am da farko da farko da farko na ji program sosai tun daga farko har karshen sa ba abin da ya guje min. babu abin da ban saurara ba kuma ina yi Allah ya saka wa malam da alkhairi kuma a nan abin da ni nake so in yi magana a kai shi da farko sarki zaki na fahimci wasu abubuwa da farko na fahimci ba Allah aka nufa a cikin wannan sha'anin ba mm. dalilin shi ne me kiran da isauka malar rabiwa alkanawu ya tabbatar min da cewa ba Allah aka nufa ba hmm. wata biyan bukata ce kawai ake da ita kuma in gaya maka kaji wallahi tallahi summa billahi Al-Azimu. na rantsi da sarkin da ya busa min numfashi inda sun san cewa malamin su yi irin wannan fassarar da Shehu Ibrahim ya ba za su kawo wannan karatun ba gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne wallahi ba za su kawo ba za su kawo gaskiya ne inda sun san malamin su yayi irin wannan fasarar na rantse maka da Allah ba za su kawo wannan karatun ba gaskiya ne idan maganan kuskure ake yi a cikin addinin musulunci kuma inda dan Allah suke yi akwai qur'ani da malamin su Abakar Gumi ya rubuta banda kwamata la babu abin da yake cikin sa shi za su dauko su gyara aka rauka Allah shi ma zan yi karatu akan shi kuma a wannan shafin Allah yadda zan yi karatu akan tafsirin gobe a cikin littafin ne fa a cikin littafin ne Abubakar Gumi yake fassara waje da kabbalin fada a zuwan an samu annabi badacci akwai kurakurai da yawa kwaba irin wannan a ciki saboda ba dan Allah ake ba fa an tsallake wannan littafin da yake nan kusa kusa da yake ma haƙƙi ne a kansu inda masoyan shi Abubakar Mahmud Gumi ne gyaran da za su fara yi kenan amma kaga da yake ba Allah aka nufa ba ka ji na farko na sai maka ba Allah aka nufa ba na biyu shine da aka zo da wannan matsalar yanzu da sai manir koza ya kore ya kashe wannan magana dan dai wallahi wallahi la'azimu tun duk mutumin da yace ba a kore wannan magana ba bai gamsu ba munafiki watan da suka gane cewar an kore kuma malam bai ba da bai ba da wani wani lungu da za a yi masa wata tambaya a kai ba kamar yadda yace ya kulla gaba da baya gefe da gefe sama da ƙasa haka ne sai wai suka fito da wata siga irin ta karatun malamin su wai waɗanda suka <laughs> wai waɗanda suka waɗanda ne suka fi yawa waɗanda suka yadda ko waɗanda ba su fassara habba habba mutane dole ne sai an gaya muku abin da yake daidai da ra'ayinku idan dan Allah ake yi ai maganganun Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhum waɗanda yi na karuwa addinin musulunci sun fi yawa akan abin da suke nema me yasa ba za a ɗauko maganganunsa masu kyau ana koyar da mutane ba aga ba Allah ake nufi ba kuma a cikin littafin Shehu Ibrahim gabaki ɗaya wai sai aka rasa abin da za a ɗauko sai aka ɗauko kuskuren shi ake so a ɗauko ya yi kuskure to ya yi kuskure sai mai naka kai me ribar ka mutumin da ya zauna ya karanta tafsiri cikin kwana hamsin da wani abu aka same shi da tuntuɓan harshe ƙwaya ɗaya tak malam kai ka san ba ƙaramin mutum ba ne ya cancanci jinjina ba zaƙinsa za a yi ba sarki zaki ko ni da kai da muke da ni da kai da muke hmm. idan wata rana kwaya ɗaya ta zo kamun kuskure guda ɗaya ta a rayuwarmu da muka yi da ni da kai sai in zo in ce sai in ɗauki wannan kuskuren muhimmi in ce shine hujja a gona kai ka san ni ba mutumin kirki ba ne. kuma wallahi ka daina harka da ni na'am ko ba haka ne? a wannan gaskiya ne kamar da yanda ni da kai muke sosai sai izan to cewa kai min wani kuskure kwaya daya hmm. sai in manta duk wani alheri da ke tsakanin ni da kai sai in kama ka da wannan kuskuren <coughs> ya mutum kirki ne kai ka san dai ba mutumin kirki bane na'am na'am na'am to shi littattafan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu kuskure da laifi ne kadai a ciki ne komai wannan kadai ya isa ka gane cewa ba Allah aka nufa ba sannan wata tambaya da shi ya zo ya shigo da ita cikin wannan tafiyar gaba ɗaya ba ta cikin tsarin abin da ake kai tana irin cikin koyarwar malaminsu wai da za a ce sai an fito da sunan mutum karara Allah ya bashi kaza ina Allah ya bashi wannan tambayar ko ko in primary school ba za su yi ta ba da ni da kai da mai tambayar mun san cewa babu haka a ciki ai Qur'ani ne to waye kuma na tambaya irin haka to masha Allah sannan kuma magana ta ta ƙarshe sarki zaki na'am shehu ya faɗa da farko abubuwa da yawa ka san kwanaki yana wannan karatun na zo na mai tambaya bai bani ansa ba shi malam Musa inda na kawo maka misali akan cewar ana kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummi a gare shi yabo ne kai abunka abin zagi ne akwai irin waɗannan abubuwan yanzu misali sarki zaki sai ka zo ka ji ina cewa sarki zaki me yasa ka ajiye mata tara kai sarki zaki matan shi tara matan sarki zaki tara me nake nufi ba batanci ba ne? a batanci ne to amma manzan Allah sha ɗaya ne da shi kuma abin alfahari ne manzon Allah irin ka ne matsalar da aka samu sun ɗauki manzan Allah ba irin ni da kai ne shi yasa suke masa irin wannan dawarwarar kuma an ki ko an so ko an yadda ko ba a yadda ba maulana shehul islam wasu adatul anam alhaji shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu billahi allazi la ilaha illa huwa gausi ne duk irin abin da ka zama baka isa ka kamo shi ko me irin nashi in kai wallahi baka isa ka zama gausi ba <laughs> duk tsinyar ka baka isa ka zama gausi ba na san duk irin abin da shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya bayyana a duniya da ya tabbatar da matsayinsa wallahi in ka ce zaka iya fa hmm. na rantse da zaki Allah baka isa ka zama gausi ba kuma ko an ko an so an sani gausi ne na wannan zamanin masha Allah dan kuma ba wa alaikum salatu ta'ala barakatuh jama'a kun ga an ci lokaci sosai saboda haka da ku yi hakuri ku bari mu bari malam Ahmed ya yi magana yayi magana ya so ku duba mu duba an ci lokaci gaskiya ku yi hakuri eh assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh shek malam Ahmed Wa alaikum ورحمة wa rahmatullahi wa barakatuhu نعم zaki. Na'am أحمد آه كنا Ah kana tare kai hakuri na bar kan layi ina gani ka dade kan layi sosai. Kana tare da Sheikh Adam Koza layi. farko ina jinjina maka ina kuma gode maka. gode. Sannan kuma ina gode wa bakonka. Allah ya saka muku alheri gaba daya. Amin ya rabbi. Ah, ina da tambayoyi ne kaman biyu ko zuwa uku ko zuwa hudu. To, malam da wai mu ba dama. aka la ko zuwa biyar ko zuwa shida ko zuwa goma ko ashirin a shirye nake daga nan zuwa safe. To. Ba damuwa, ba damuwa. Da. Ba damuwa. Da. Ah, farko, na ji mana ya yi magana cewa an tambayi Ibn Baz alaihi rahmatullah mm. kan tambayan da aka yi masa kan yadda shin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an halicce shi da haske ne? sai ya zo ya kore wannan hadisin ya ce hadisi ne maudu'i la asla lahu mm. ya ce maudu'u makazuban ala rasuli sallallahu alaihi wa sallam kira ne kuma kariya ka jingina wa annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma na ji ya ce akwai kalman da shi ibn Bas ya amfani da shi ya ce har munisa ya kai shi ba zai faɗa ba idda." yadda aka halitti ma'aiki sallallahu alaihi wa salama, sai ya ce da wani abu na maman shi da baban shi kuma haka ya faru ko na'am an yi haka kuma nan eh an yi haka na'am an yi haka an yi haka ba farka ba ka da wahala an yi haka ka tafi zuwa ga tambaya kai tsaye wannan an yi yawwa to tambayan da nake da shi kafin kara bayani a kai, shin wannan magana yana da muni ne sosai a wuri na ba da wurin masoya annabi ah, ah, wannan wannan bai da muni ko dan dan dan wannan abu yana da muni ko eh yana da muni yana da muni yana da muni eh, idan mutum ya ce to ah, wai yana da muni mani wulakantacce na mahaifinsa da mahaifiya shi shin farin hakan yayi muni sai ta wallahi akwai muni eh wa akwai muni wallahi yayi yawa akwai muni ba akwai hello eh ah, eh wa akwai eh wa akwai muni yayi me hukunci wanda ya faɗi haka wai mai hukunci wanda ya faɗi haka ya ci gaba ya ci gaba ya tambaye ni akwai muni na tabbatar akwai muni ya ci gaba ka fara tukunna ka fara hukunci tukunna akwai wanda zan fara me hukunci wanda ya faɗi haka ya yi laifi masha Allah a cikin jawahirul ma'ani na'am juzu'i na biyu eh babi na biyar fasali na biyar Shau Ahmad Tijjani ya fari wanda mai yafi wannan da ne. Me ya fada? Masha Allah. Shi Ibn Ubad ya kawo ya iktibasin aya ne min ma'in mahin da shi ya iktibasi. Wanda shi kuma Shehu Ahmad Tijjani ya yi amfani da fa kadhira ya yi amfani da shi. يجب فإن قلتم أنه تاهر صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يخرج من محل min وكيف دخل منه وهو نطفة فيلزم أيضا ما هربت منه أولا أو نكون خلق من ريح أبيه كما قال بعض من هرب من أن النطفة كذرة فأجاب السيد رضي الله عنه لا يصح كونه خلق من ريح من ريح من ريح أبيه بل هو من النطفة كذرة كغيره من الأنبياء وسائر البشر wanda ya ce an halicce shi da yawun mahaifin shi ya yi kuskure an halicce shi da nutufa kazira kazantacce ba wulakantacce ba yake nutufa kazantacce kazanta kaban sauran annabawa da kuma sauran mutane yana nuni ga annab sallallahu sallar ne da wacce magana na yana nuni ga annab sallallahu sallar. kwarai kwashe ce nutufa nutufa ma iyayen ne kuma nutufa kazantacce kamar sauran annabawa da kuma sauran mutane haka ya faɗa. Mm. Me yin bambancin wannan da wancan? Sannan kuma na ji malam a cikin wannan maganar a wannan daidai gaban ya ce ya kulu sa'ilu wai mai tambaya na tambaya na ibn bazin kenan ya ce samitu nasun haka ya faɗa ya ce wannan kuskuren larabci ne kamata ya ce a ce samitu nasun to ban sani ba wani nuska ne hannunsa amma ni nuskon da yake a nuna hannuna eh mala mala wannan yana cin ka'idar mun mun kashe wannan bima na eh, gyara ma gyara ya kuri ba mu so mu shiga ta wurin ya kuri amma maganar da kai da yake da muhimmanci ba shi ya karanta eh a shi eh, wannan yana kawo muna eh, ana shagala kan wannan sosai yasa muka saki wannan wani gyare-gyare nan mu ya kuri. to ba da eh. ba da mama abu na sarki ba da ma na gode ba da mama eh a na biyu kuma mara alkana ya dan tabo wurin magana isma eh yayi suna da isma musamman kutubai suna da suna da isma hmm. wannan akwai a jawahiru ma'ani juzu'i na biyu hmm. babi na biyar fasali na farko hmm. zan karanto shi yanzu sannan kuma akwai at-tabaqatul kubra na at-tabaqatul inam eh, at-tabaqatul kubra at-tabaqatul kubra na sha'arani na kaisubki na asubki juz'i na hudu shafi shida. Hmm. ya kawo maganan isman waliyai daga sulabi kusheri yake ba san yake samitu sulabi ya kulu na ji sulabi yana yana cewa yace kala li yawman ya ba abdurrahman aishin ya kulu nasu li ya kuntu na rafa majlis al-qur'ani wa wada majlis al-qawl wa kala man qali ustadi lima la yaflahu abadan qultu yanbaghi lil muridi alla kula li ustadihi lima idza alimahu ma'suman la yajuzu alayhi al-khata' bai dace ba ga muridi ya ce wa malamin sa me yasa kai abu kaza iza alimahu idan ya san malamin ma'asuman masumi ne la ya juzu alaihi alkhafa baya yin kuskure kwata kwata amma idza kana shehu gaira ma'sum amma idan shehin ya zama ba ba bane to wa kari kariha qawla lima A nan ba haramun ba ne? ba so ya ce lima ba fa inna la yuflihu abadan don bai rabota Allah shi wa ta'awuna alal birri wat taqwa wa la ta'awuna alal ismi wal uduwa irin shi a cikin siyaro a alamin nubala an kawo shafi ta shafi kuma ɗari biyu da hamsin da ɗaya sannan kuma a jawahirul ma'ani kamar yadda na faɗa juzu'i na biyu babi ta biyar shi ma har ila yau shawamu tijjani ya tabbatar da cewa wanda ya suna da isma yake fada ya ce ana ji alo? ana ka bismillah ana ji ka ya ce ya magana magana akan ismu mai yake anna man tajanna Allahu lahu bi sirri ma'sun wal ma'sun bi sirri bi sirri bi sirri al-masun wal ghaib al asima min al-ma'asi bi kulli wajhin anan sai ya zo ya ce wani lahu fiha illa al-ismu min mukhalafati amri Allah ta'ala ولذلك ثبتت wa fi dimnihim al-aqrab yace duba da wannan ya tabbata annabawa suna da isma daga cikin su akwai har kutubai kutubai ma isma ya tabbata gare su in ji shi a mutajani a cikin jawahirul bayani wannan shine na biyu kenan na uku kuma naji ya ce a duniya ba wanda ya kuskurantar ko ya inkarin tafsirin wanda shi wannan shi musa asar suna ya yi magana a kai na cewa fassara da jahilci kuskure ne na ji kamar ya ce ba wanda ya yi inkari a duniya sai kamar malam musa kamar na ji haka ya faɗa haka ne ko eh muna jinka na'am kafin na shiga sulbin in kawo malamai kusan goma a wannan wurin a gabana mm-hmm. na zan masa tambaya guda ɗaya don na je ya magana a ciki shin mai da tambaya me tambayar yawwa shin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama mm. yana da ɗan karamin sanin labarin annabi yusuf kafin suratu yusuf ko babu ba zan iya sani ba sai ka sanar da ni dalili kuwa mu abinda qur'ani yace mana wa in kunta min qablihi kafin wannan alqur'anin ya rasulullahi ka kasance da al-ghafilin an kissati yusuf wannan kisar baka santa ba mu abinda qur'ani ya faɗa mana kenan so idan yana da wani labari akai yanzu kuma sai a ƙara mu a gaba sai a ce eh ai tinkan Allah ya sanar da annabi dama annabi ya sani babu dama ko a qur'ani ma ba dan fita ba insha Allah to tambaya ta biyu kafin in nisa me bi sauka wannan sura sabon saukar wannan surar an zo an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin menene dalilin samuwar bani Isra'ila a Misra bayan ba nan ne asalin mahaifarsu ba. Wannan daga wani littafi malam. ka tafi zuwa ga maudu'i na baka eh. amsa ka tafi zuwa ga maudu'i jin mu zuwa ga maudu'i malam kai da ci gaba ci gaba ci gaba da maganar ta na san duniya tana jin mu kana da inkari kai ne kai sai ka ce ba ka yadda ba daga littafi kaza ba haka aka ce ba shi nan sai mu duba mu gani to wannan yana ga wannan yana ga bai shirya eh, bai shirya ba na mai Allah ci gaba da tambaya ya hakuri ikon Allah to na ba damuwa a cikin suratul malam suratul an'am ta riga suratul yusuf sauka zan kama ganganun malamai don martaban annabi ne man fa aka yi amfani da kalmar gafil a wajen Allah ya ke sa kalmar jahil don girma annabi ne fa hmm. in ji kuma malaman duniya zan lissafo su ga su turma gabana kuma inda fassarar sunan zai samu goyon baya shine an taba maganar annabi Yusuf a cikin suratul an'am to kaga kalmar gabil kai da kanka ma ka faɗa cewa kai kalmar jahil shine wanda baka san abun ba kwata-kwata a gaya maka haka kace kai da kanka amma kalmar salu da shi ka kawo kalmar salu shine abun da da ka sani ka mance ko ya kwanta maka shine sahal wanda shine ka sa mamakon gafil Oh, oh, oh. Annabi yana da la. Na? Eh, eh, eh networking shi ya tsaya. To, bismillah yanzu. Ni magana? Eh, bismillah, bismillah. Yawwa. Kalmar kalmar gabe a cikin akwai littafin da zan gaya muku sunansa tanzihul anbiya amma nusiba ilayhi hasalatul husanatul agabiya sunan littafin kenan tanzihul anbiya sarkaka annabawa amma nasaba ilaihim husalatul agbiyai abunda wawaye suka jingina musu so ne tafin kenan manil muallif wai mai littafin na wallafar wani ne kace me wani ne muallifin littafin wai mai littafin okay tarifin abul hasan ne ali ibn ahmad as-sabti al-amawi wanda aka zanta ibn umayr يا يا بعد أمسى مؤلف في نيجي مؤلف في نيجي أوكي مالا وين أتم وين زاك آه، آه، مؤلفين شيء لا بريان زواي بنجوا أي بنجوا السبت الأموي أوكي تو أوكي تو بسم الله بسم الله كربوتا إياكم حكي تام duka yanzu shaɗin nake magana da ko ban duk zan iya tura maka ka nuna duniya ina so ka zan tura maka insha Allah masha Allah malam Ahmad yawa su wani tabi shine sarkaka annabawa da abun da aka wawaye adabiya wawaye suka jingina musu to wannan littafin a shafi sa ta goma sha uku hmm. ya kawo wannan aya nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi la min alghafilin sai ya ce karɓar wal jahilu la yusamma gafil kwata kwata ba ce wa jahili gafil akwai bambanci tsakanin gafil da jahil ya ce wal jahilu shi jahili ba a kiran shi da gafil hakikatan li qiyamil jahili bihi fa sahha anna dalal al anbiya'i ghaflatun la jahlun da alabawa gafil ne ba jahil ba ne ya bambanta tsakanin gafil da jahil Allah yana girmama annabi matukar girmamawa sallallahu alaihi wasallam Abu Hamid al gazali Abu Hamid al-Ghazali hmm. alaihi rahmat Imam Ghazali kenan alaihi rahmatullah a cikin kutubansa an kana littafi guda Kutubatu a hutabu shai Muhammad al-Ghazali juz'i na biyu shafi ta goma sha ɗaya da ya zo farin Allah subhanahu wa ta'ala وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية walau sha Allah la jama'u alal huda fala takunanna min jahilin sai yake waqaftu inda al kalimatin akhira wa yakadu sha'ri ra'si yakif yace da zo na karanta jumla ta karshe da Allah ke tana nabi kar ka zama cikin jahilai har gashi jikin ya tashi yace suma wajadtu anna rabbal alamin hataba aha akhar li Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kuma na tarar cewa ga Allah mahalaki a ce yayi kwatan kwatin wannan ga dan uwan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine annabi dunku yace rabbi bani min ahli wa inna wa'adaka al wa anta ahkamul hakimin kala ya nu zuwa karshe sai da yazo gaban nahnu nakussu alayka ahsanal bi bima auhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qabl lamil ghafilin sai ce na gode ma Allah da bai amfani da kalmar jahi a gurin bayan da kalmar gafi in ji Ahmadu Kasai Muhammadu Ghazali kai in ji Muhammadu Ghazali fa ya ce na gore ma Allah da bai amfani da kalmar jahil ba gurin ya amfani da kalmar gafin sannan har ila yau a cikin al-ijazul lugawi wal bayani fil qur'an al-karim al-ijazul lugawi na Ali Naif Ali Naif a wannan littafi juzu yana daya shafi 149 ya zo gaban wannan aya nahnu naqussu alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadha alquran sai yace wa fi qawlihi ta'ala laminal gafilin kalman Allah na karshe laminal gafilin ja'a tawkid billahi li dulla ala ta'kid gayabi gayabi hadha al'amr an rasulihi bil kulliyah don ya tabbatar cewa kwata-kwata lalle ma yake bai san da wani matsalan ba amma sai yake falam yakulillahu subhanahu laminal jahilin Allah ya ke amfani da kalmar jahil a gurin ni annan ne kad ajhalul amr wa aqulu kad sami'tu bihi don yace zai yi mutum ya jahilci lamari amma ya taba jin labari yace zai yi mutum ya jahilci hakikan lamarin amma zai kuma ya zama ya taba jin labari to wannan ba kiran shi da jahil ya da kiran shi da gafil shi ya sanar cikin suratul an'am Allah ya taba magana akan annabi Yusuf amma ba a gami ba haka kamar yadda aka kawo cikin suratul Yusuf to ya dace a kira shi gafi a gurin bai cancanta ya shiga hurmi annabi kalmar jahil kwata-kwata a cikin ma ta tawil mamala ya kawo da marudin kasim ya kawo ya ce don girmama annabi ne Allah ya ke ya faɗa kalmar jahil ya faɗa kalmar gafi a wajen rashin sani sai da ya kawo ayar ya ce hadal qur'an wa in kunta min qabl jamilan gafilin sai ce ai anhu lam yakhtub balika wa ta'biru an adab al-ilm bil ghafla li ijlali nabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce abin da sa Allah ya faɗa kalmar gafil a wajen rashin ilimi bayan faɗa kalmar jahilci ba ya ce don girmama annabi ne sallallahu alaihi wa sallam haka a cikin talhisu kitabi shiga da bawo littattafai da yawa ne yanzu na biyu shafi dari shida da arba'in da ɗaya a cikin raddu shubuhati hauli sahaba shi ma aka kawo jiri na takwas shafi da tara shi ma aka ce abin da ya saka ya faɗa shi don girmama annabi na faɗa kalmar jahil ba a sa kalmar jahil a gurin ba haka kuma tafsirin malar mala ya kawo haka kuma tafsirin qur'an lil qur'an tafsirin qur'an lil qur'an na Dr. Abdulkarim Khatib kenan shi ma ya kawo juzi na shida shafi dubu da dari da talatin da hudu haka sha'arani ya kawo wata wani sha'arani kuma ya ce da ya zo ya ce walgafin da Allah ya faɗa shi ne huwa lazi la ya'lam shi ne wanda bai da sani amma rashin da bai kai jahilci ba ya ce la an jahilin a kusuri akalin shi ma haka ya kawo a wannan gurin to kwata-kwata kalmar jahil ba ta